رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da nawa kenan ga wata yau ashirin da uku kenan ashirin da uku ko ashirin da uku ga watan safar a wannan shekara ta 1419 wanda kuma ya dace da yammaci na 17 kenan ga watan shida a shekara ta 1998 idan ba kuma ta ba a je da muna cikin babin da yake magana akan sharaɗan sallah ko to amma na so in yi mana muraja'a kaɗan abinda nake nufi da muraja'a ta da mu waɗansu hukunce hukuncen baya wani lokaci idan mutum na cikin karatu da yawa sai waɗansu al'amuran su abin nan da yawa kamar matsalar da muka taɓa a jiya mun yi magana akan wato cewa shin mace na iya yin kiran sallah ko ba za ta yi ba dan ku ji abin da aka dogara da su wajen cewa tana iya yi ko wato ainihin ikama da kiran sallah akwai asar da aka karbo daga wahab ibn kaisan wahab ibn kaisan ɗaya ne daga cikin tabi'ai yace su ila ibn umara an tambayi abdullahi dan umar wanda kun san abdullahi dan umar yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce da shi hal alan nisa'i adhanun shin mata za su iya yin kiran sallah ko ba za su yi ba faghadiba sai abdullahi dan umar yayi fushi wa kana yace ana anha an zikrillah shin kana so in hana mutane zikirin Allah ne ma'ana ambatan kiran sallah yana cikin mai ambatan Allah to tun da ambatan Allah ne ya shafi maza ne kadai kowa da mata shine fahimtar abdullahi dan umar wanda yana cikin mutum bakwai da suka fi kowa haddace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sab'un min as-sahabi fawqa al-alf qad naqalu min al-hadisi 'an al-mukhtar khair mudar abu hurairata sa'adun jabirun an gane ku yana cikin wa sahaba kuma wannan na abdullah ibn umar ibn abi shayba ya rawaito a cikin littafin sa al-musannaf bi sanadin jayyid kuma imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a ya kafa hujja da shi bisa ga wannan matsala ta jawaz halaccin kiran sallar mace ko ikamanta na biyu sai abin da ya shafi Aisha an karɓo daga Aisha radiyallahu anha annaha kanat tu'azzinu wa tuqimu ita Aisha takan yi kiran sallah a wani lokaci har kuma ta yi ikama wata ummun nisaa ta yi wa mata yan uwanta limanci wa taqifu wasfahunna sai ta tsaya a tsakiyarsu kamar yadda muka faɗa jiya wannan hadisi na Aisha kuwa rawahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra wal Hakim fi al-Mustadrak wa Ibn Abi Shayba fi al-Musannaf wa Abd al-Razzaq as-Sanani fi al-Musannaf wa Ad-Darqutni malaman hadisin nan da sun rawaito shi shi ma hadisi ne sahihi dan yana da shawahid an gane ko wato kaga wannan hadisin na Aisha ana kafa hujja da shi kan matsala biyu ko uku kiran sallan mace ikamanta sannan kuma me limancinta duk da asar guda daya kuma ya tabbata daga Aisha Allah ta kare da a gare ta sannan dangane da abin da shafi limancin mace an karbo hadisi daga ummul hasan ita ummul hasan tana cikin ta da ita ce ra'at umma salma ta ga ummu salma zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam wato matar annabi ta ummun nisaa tana yi wa mata limanci wa taqumu wasfahunna wannan hadisi shi ma sahihi ne duk da waɗannan asar ne Imam Shawkani ya kafa hujja cikin littafin sa As-Sayyidul Jarrar Al-Mutadaffiq ala hada'ikal azhar bisa ga waɗannan matsaloli sannan yace ma a iya samun goyon baya da hadisin annabi da yake cewa innaman nisa'u shaqa'iqur rijali innaman nisa'u shaqa'iqur rijali sannan dai mata ai dangin maza ne ma'ana cikin duk abin da ya shafi hukunce hukunce sai abin da dalili ya zo ya keɓance su kaɗai sannan za a keɓance su amma matukar dalili bai keɓance su kaɗai ba to za a tafi a haka an gane ko to duk da haka wato wannan hukunci na kiran sallar mata jawaz ne bai kai wajibi ba ja'izanci ne ta yadda in an yi ba sabo akai ba an fahimta ko sannan kuma za su yi ne in suna cikin gida su kadai za su yi sallah ya halatta su kiran sallah gurgurdai da za su je da junan su wanda za ta yi samu fallan kiran sallah ba ta yi mace ta zo masallaci na kamsu salawat ko juma'a ta kiran sallah ba wannan babu wanda ya faɗa haka cikin sahabbai ko tabi'ai dan kanmu faɗaɗa hadisin inda ba inda yake mu kara masa faɗi mu tsaya a daidai inda hadisin ya tsaya ina ba ta fahimci wannan matsala to Allah ganar da mu to daga nan sai jiya wani ya je homin tambaya mun kawo hadisin annabi da yake cewa idan an kammala kiran sallah za a ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata wannan shine abin da ya tabbata cikin ingantacciyar riwaya sai wani ya daga baki yace kalmar innaka la tukhlifu al-mi'ad wani malami ya inganta ta ce ta inganta sai ce bata inganta ba ko to banda ita ma akwai ziyada ziyada guda hudu dukkan su guda hudun nan ba su inganta ba to shine nan zan karanta muku su daga littafi ɗaya daga ciki fadin sa innaka la bil mi'ad wa hiya shazzatun wannan ziyada ce shazza idan an ce hadisi shaz marawa gairu sika a wato marawa hu asika eh, mukhalifan liman huwa awsaq minhu mukhalifan lis-sikat aw al-awsaq minhu wannan shine abin da ake kira hadisi shaz da zaran hadisi ya zama shaz ya zama ba abin kafa hujja da shi ba kenan an gane ko imam al-bahqi ne ya kawo wannan riwaya ta wadda take kuma shadda na biyu kuma da fadin mutum Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi ad-da'wa wadansu suna kara wannan kalmar ita ma bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko ta uku kuma akwai wanda suke kara kalmar sayyidina ati sayyidina muhammadan alwasilata kalmar sayyidina din nan ita ma bata inganta daga bakin annabi ba mudarrati ƙari na hudu wa darajatul rafi'a ita ma tabbata inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba an fahimta ko to waɗannan sune matsalolin da na so in kare mana idan mu cike gefen da muka samu a darasan da suka wuce baya kan matsalan kiran sallah yanzu sai mu koma kan babu mu na shurutu salat ajiya hadisi da me duk ba su inganta ba duk ba su inganta ba waɗancan ba ma su kai matsayin wannan ba shi yasa ko kirga su ba a yi kace mai malam يا سيدي ما ممكن تجيء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته daidai na mutum zai tsaya shine abin da ya inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam kace yau darasi na nawa darasi na goma sha takwas tashi kan hadisin ummu salma wa an ummi salma radiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi ummu ta tambayi annabi tsira da aminci tabbata gare Ta tace da shi atusalli almar'atu fi dir'in wa khimar shin mace za ta iya yin sallah da riga da gyale kadai a nan riga dogon riga da mace ke sawa alkhimaru kuma shine gyale dukkan mayafin da za ta rufe kanta da shi har kafadanta shine gyale bi ghairi izarin ba tare da ta sa izar ba izar shine zane da za ta daura daga kasa shin mace za ta iya yin sallah da waɗannan guda biyun kadai qala sai annabi ce idza kana dir'u sabigan eh za iya yi idan rigar ta zanto yalwatacciya yughatti zuhura qadamaiha za ta iya lallabe bayan kafafunta ma'ana idan rigar bata suturce bayan ba za ta yi idan riga ce ta sa doguwa da lambo ta ta sauka har kasa ta rufe bayan kafarta to shi kenan za ta yi sallah da ita a haka din ko da babu wani zani daga kasa in kuwa ba ta da tsawo ma'ana ta dage mata ta yadda kaurinta ya bayyana to wannan ba za ta yi sallah da ita haka ba wannan hadisi ko abu daud wa sahaha al-a'immatu imam abu daud ya rawaito shi amma da yawa daga cikin malaman hadisi sun ce hadisi ne mawqufi suka ce wato fatawar ummu salama ce bai inganta daga bakin annabi cewa shi ya bada fatawa da haka ba an gane ko to da yawa kuma daga cikin malaman hadisi ma sun da'ifantar da hadisin saboda a cikin sanadin sa akwai wata mai suna wata mace mai suna ummu muhammad an ta wahiya la tuqrab wato majhula kamar yadda imam az-zahabi ya faɗa cikin littafin mizan al-i'tidal fi naqd ar-rijal to sai ya saula mu gane cewa menene wannan matsalar to tun jiya mun riga mun gabatar abinda ake bukata ga mace in za ta yi sallah ko ina a jikinta ya zanto yana rufe sai mai sai fuskar ta kadai ba a yadda ba ko da kafarta ta bayyana ba a yadda ba gashin kanta ko wuyanta ko kunnanta ya bayyana za ta rufe jikinta ne gaba daya da tufafin da yake mai kauri kuma yalwatacce wanda bai mutsa ta ba sannan wanda yake mai gamammiyar saga ba wanda yake mai karsara ba haka ake bukata lokacin da mace za ta yi sallah وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة أنكر حديثي دقى عامر بن ربيعة الله تكاري دا shi. yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi fi lailatin muzlima a wani dare mai duhun gaske fa ashkalat alaina alqiblatu sai alqibla ta bace mana wato suna halin matafiya kenan su rasa ina ne inda alqibla take za su yi sallah ba da rana bane ko ballanta za su yi izra da waɗansu al'amuran da za su gane alqibla da su fa sallaina sai muka yi sallah hakan ba tare da mun tantance ina alqibla take ba falamma fala'at shamsu lokacin da rana ta fito Iza na nahnu sallaina na ina al-qibla sai ga ya bayyana gare mu cewa ashe inda muka kallata je muka yi sallah ba al-qibla bace ba to sai muka zo wajen annabi muka tambaye shi fa nazalat sai wannan aya ta sauka fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi a duk inda aka juyar da ku a duk inda aka fuskantar da ku a nan yardan Allah take ma'ana ana nuna musu kamar sallar da suka yi kenan ta yi yanzu wannan hadisi ibnu hajar ya kawo shi a nan gurin dan ya fa'idantar da mu fa'ida guda biyu fa'idan farko yana cikin sharaddan sallah fuskantar ina alqibla fa'ida ta biyu wajibcin fuskantar kila din nan na faduwa idan mutum ya rasa inda alqibla take idan mutum ya yi dimuwa bai san inda alqibla take ba duk inda ya fuskanta yayi sallah inda yake kyautar sannan ne alqibla yayi sallah ta riga ta yi da wani hadisi akhrajahu tirmidhi wa da'afahu imam tirmidhi ya rawaito shi kuma ya hadisi ne da'ifi to sai dai hadisin yana da hadisi na Jabir dan Abdullahi wanda shi kuma ingantacce ne kuma abinda wannan ke nunawa shi wancan ke nunawa da haka na so wato ainihin in karanto mana shi ku ji na Jabir dan Abdullahi dan ku hada alaka tsakanin shi da wannan hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake kusa da wannan yake cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi masiratin aw sariyatin mun kasance tare da annabi a wata tafiya da muka yi ko kuma cikin wata sariya abinda ake kira sariya shine rundunar yakin da annabi baya annabi yakan zabo dan su zara san sojoji cikin sahabbansa ya tura sai ce ku je lekin asiri da rikaza ku loto mana wani shiri abokanan adawa ke ciki to irin wannan rundunar da aka tura wanda annabi baya ciki wanda ba ita ce babbar rundunar ba ita ce ake kira sariya jabir dan abdullahi yace in ma dai mun kasance cikin wata tafiya ko mun kasance cikin wata sariya an gane ko fa asabana ghaimun sai girgije ya zo lullube sama aka yi duhu mai tsanani fataharraina waqtalafna fil qibla sai muka yi sabani cikin alqibla cewa ina ne alqibla wani ce ai nan ne wani ce a ga gabas nan wani ce ga ta nan waqtalafna sai muka yi sabani da muka yi sabani fataharraina sai muka yi kirdado da muka yi kirdado wanda yake jin nan sai gabas sai ya kalle ta sai ya sallah wanda yake jin nan sai shi kuma sai kalle ta ya sallah duk sai suka san alamomi fa salla kullu rajulin minna ala hida kowa ya sallaci kadai da kun kenan idan kuka yi tafiya dukkan kun yi dimuwa ba wanda ya san inda gaba take bisa ga ne to sai ku yaki nan sai ku yi kirdado wani a zaton kaina ne kake gani ce nan ne kai ba wani yace kai ne ina ganin lalle nan ce idan kun yi tarayya waje guda to sai ku kalli duk inda ku kallon ka sallah ta yi idan kuma wani yace a ni ina jin lalle nan ce wani zai ce kai ba nan bace nan ce to kowa sai sai yayi inda yake jin nan ce dan haka sahabbai suka yi fa salla kullu rajulin minna ala hida kowa sai ya sallata shi kadai wanda yake jin nan sai yayi wanda yake jin nan sai yayi lina alama yace fa fa ja'ala ahaduna yakhuttu bayna yadayhi kowanne sai ya sanya alama yin zane a gaban sa lina alama amkinata na dan idan wannan duhun ya yaye ko jimare ya kau mu gane ina muka kalla muka yi sallah falamma asbahana yayin da muka waye gari nazarnahu sai muka je muka kalla alamomin da muka muka sanya jiya fa idza nahnu qad sallaina ala gari al-qibla sai gaji mu duka ba wanda ya dace da al-qibla kowa wata duniya ya kalla ya sallah daban fa zakarna zalika lin nabi sallallahu alaihi wa sallam sai muka je muka fada wa annabi sallallahu alaihi sallam tabbata gare shi muka ce to ga irin kwafar da muka yi jiya yaya sallar mu take sai annabi ce kad atkum salatukum sallar ku duk tayi sallar ku duk tayi yanzu wannan hadisin ya kara fito da ababen bidi sama da wancan ko kuma suna fara dadin daba na daya wannan hadisin Jabir kuma ingantacce ne saboda haka wancan ma ya inganta saboda ya zama shahid na wannan kenan inda ban bu silsilar mazajen wancan kadai bai isi ne a an hada da sauran ruwayoyi ya zama mai hadisi saki. dan haka hukuncin kallon alkibla sharadi ne cikin sharadin sallah to sai dai fa idan mutum ya yi ma ko ya fata to duk inda ya kalla ya sallah kenan wannan kuma ke nuna mana cewa inda ka gamsu cewa bisa ga zaton nan ne alkibla nan kadai za ka kalla kai sallah sabanin wata magana ta malamai da suke cewa yan sallah hudu za ka yi kenan ka kalli nan kai sallah ka kalli nan ka sake maimaitawa ka kalli can ka sake maimaitawa in ka kalli jiha hudu lalle ne ka kalli alƙibla a ciki haka wajen su malaman suka to kaga wannan zaka yi sallah daidai har nawa hudu amma yadda wannan hadisi na Jabir kuma ke nuna wa? inda duk ka gamsu cewa nan ne al alƙibla sai kai ko da daga baya ya bayyana cewa ba nan ne alƙibla ba sallan ka ta yi dan ga annabi ya tabbatar ce kada ajla atkum salatu ga ko cikin su ba wanda ya dace da alƙibla to inda malamai suka yi sabani shine kai ne ka kalli nan kai sallah sai ka gama sallah kenan ka gama salamu alaikum sai wani ce ina ka kalla kai sallah kace na ta ayya ai ga gabas din nan ya zan so akwai ragowar lokaci zaka nuna ka sallah ko ba zaka nuna ta ba lokacin sallah bai fita ba to gurin ba dan malaman suka ce ba zaka nuna ta ba suka ce ba ka gama ba lokacin da zaka kalli sallah ai ya sai da kai kirdado da zaka kalli alƙibla ko sai da kai kirdado kai ijtihadi kana su cewa nan ne to daga baya ko bayan ka gama sallah sai ka gane ba nan bane sallar ka ta yi ba zaka nuna ta ba wannan shine ra'ayin Imam Shafi'i shine ra'ayin Imam Ahmad bin shine ra'ayin Abu Hanifa da dama daga cikin malaman Kufa suka ce matukar kai ne kai kirdado ba ka gama ba ai ka gama assalamu alaikum shikenan magana ta riga ta kare an bayyana ko wadan suka ce a a ai tun dai akwai ragowar lokaci ya tajaddadu al-khitab ilayka maratan ukhra maganar da aka yi cewa inna salata kanat al-mu'minina kitaban mabuta za ta sake kallon ka ga tsawon lokaci kuma ga gabas ka gane saboda ka dole sai ka <laughs> umarnin ya tawajjahu ilaika maratan ukhra ayoyin sai sun sake ka yaya ga lokaci ga kuma gabas sai kika sake kenan haka sauran malamai suka an fahimta da kyau wa alaikum salam wa rahmatullah eh. wannan aya bayan masu wannan lokacin eh eh ya ce idan ka zo fassara irin wa'annan abubuwan fassara su kuma yadda Allah ya tashi hmm. misali wajen wajen bulla hmm. kamar dai ya lafiya ɗan wajen shi ne fuska na abin da shi ne shi ne fassara ta fuskar ne ne kuma ya ne ainihin abin da ka so kano kuma sai ka hakuri kai maka dani na yi na wuce saboda ababai ba komai zaka tono ba amma idan wani tono ba bai da zai zakara ya tono ka idan an yi ka cire ta ba shi da ba <laughs> ba shi da ba shi da kenan to wannan aya malamai sun yi sabu cikon aya shi ne walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim wannan aya tana cikin surorin tana cikin suratul bakara suratul bakara ko madaniyya ce to me take nufi ubangiji ta Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib mahudar rana da mafadarta duk mallakar Allah ne fa aina ma tuwallu duk inda aka juyar da ku an gane ku fa samma wajhu Allah anan fuskar Allah take inna allaha wasi'un alim lalle Allah mai yalwa ne sannan kuma masani mai yalwa ne wajen baiwa da rama masani ne kuma cikin al'amuransa to malamai sun yi sabanin fassararta fassarar farko shine waɗanda suka kafa hujja da ita bisa ga cewa wannan aya tana magana ne ga mutumin da yake tafiya sai alƙibla ta rikice masa to a irin nan duk inda ya ga dama ya kalla ya sallah sallah ta yi domin duk inda da ya fuskanta din nan yaddan Allah take tunda yayi da ijtihadi wanda wannan hadisin shine hujjar su kun bayyana da kyau fassara ta biyu waɗanda suka ce wannan aya ta sauka ne dan nuna halaccin yin sallar nafila akan dabba wanda hadisin zai zo nan gaba shi kuma imamu muslim ya rawaito shi yace idan annabi na yin tafiya akan dabbarsa raƙumi ko wata dabba yakan bude sallar nafila yana mai fuskantar gabas da ya ce Allahu akbar yayi kafaran harama sai kuma ya kada dabbar sai sakan wala kuma sa akala ya yi tafiya duk inda ya fuskanta da shi kuma a haka annabi zai kara sallarsa to wannan sai ya nuna an yi rangwame ga mutumin da yake tafiya akan abin hawa ya halatta yayi sallan nafila akan dabba duk inda dabbar ta kalla ko da inda ta kalla ba alkibla bane ya halatta sai dai annabi na fara bude sallar yana mai kallon alkibla sai ka tsaye da dabbar ka daidaita alkibla ka yi sallar ka kai kambara sannan kuma sai ka kora ka duk inda daga dama shikenan a sa'ilin nan Wajabcin ruku'i da wajibcin sujada duk ya sauka akan ka rangume ne shari'a ta baka dan sunan ka matafi kana mai tafiya akan dabba kuma dan sallar da zaka yi ta nafila ce a sa'ilin nan ruku'in ka idan ka gama karatu sai ka ce Allahu akbar sai ka dan haka kadan sami Allahu liman hamida ka dago za ka tafi sujada Allahu akbar sai ka yi dukawa sama da ta dazu amma ba za ka ɗora goshin ka ba akan dabbar annabi haka yake fa yaj'alu sujudahu akhfada bi ruku'i sai ya sanya sujada ya sanda kai kasa sama da yadda yi cikin ruku'i da haka da haka har yi adadin rako'in da yake bukata yi kai ma ya halatta akan ka har yau to sai dai inda suka yi sabani shin akan kowace dabba mutum zai iya yi ko sai akan dabbar da annabi yayi suka ce mun gani dai annabi kan rakumi yayi dan haka dole sai kan rakumi haka wadansu malaman suka ce in ba rakumi bai halatta ba wadansu suka ce ai rakumi din nan gairu makasud ba shari'a ta nufaci rafin bane shari'a ta nufaci ba da rangwame ne ga matafiya na kan abin hawa da haka da wanda yake kan jaki da wanda yake kan alfadari da wanda yake kan rafumi ko doki duk ya halatta ne to mota ba ya halatta ko bai halatta wajen <laughs> eh za ka yi za sallah a jirgin sama ana yin sallah a jirgin sama kwarai da gaske ai dama na farin la'in ta kama ka a jirgin sama wannan ba za ka ce bari in tsaya sai jirgi ya sauka ta ba a cikin jirgi za ka yi yanzu ba na son matsalolin su shiga waɗansu ku bari kun fahimci wannan da kyau yanzu wannan hadisi kenan da ya tabbata cikin sahihi muslim wanda ke nuna annabi na fuskantar ko ina cikin sallar nafila in yana kan dabba to waɗansu suka ce wannan shine fasaran wannan aya walillahi al-mashriq wal maghrib fa yana ma tuwallu fa samma wajhullah mun san fassara da kenan biyu kenan to waɗansu kuma suka ce wajhullahi din nan yana nan akan hakikanin sa ma'ana duk inda ka juya zaka fuskanci Allah kai mutum duk inda kake in ka juya gabas ko kudu ko arewa duk inda ka juya zaka fuskanci ubangiji wajhullahi to a nan gurin sai zanto waje din nan sifa ne na Allah ta'ala cewa lalle Allah yana da wajhu fuska sai dai sifofin Allah gaba daya waɗanda ya tabbatar ma kansa ko manzon sai ya tabbatar masa bukatan da ake bukata a matsayin ka kai mummuni ka yarda da su amma ba tare da ka fayyace yaya yake ba abin ma'ana ka yarda da su ba tare da kamanta Allah da halittunsa ba domin sufar Allah gaba ɗaya nesa ka mislihi sai wani huwa sami basir domin kai da an ce fuska a wurinka wata gaba ce da take zuwa kan kaza da kaza da kaza da kaza shin hakan an ce fuskan Allah ma haka ake nufi a'a saboda me nesa ka mislihi shi sannan kuma kai bayan da za a yi ka fuskanci mutum guda biyu ko uku ko hudu lokaci guda in dai ba suna gaban ka bane suna kan loka matukar ɗaya na dama ɗaya na hagu ɗaya na gaba ɗaya na baya wa za ka iya fuskantar ciki na gaban ka kai dan adam kenan amma ubangiji kuma zai iya fuskantar kowa domin shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir dan haka mutum ba zai kiyasin Allah akan shi sun fasa shi dan adam ba zai kamanta Allah da wannan sama to shi yasa kaga shi Jabir Jazairi yayi wancan fasara an fahimta ko to sai mu dawo kan tambaye tambayen da suka shigo da su ciki yanzu ya tabbata sharadi ne idan mutum zai sallah ya fuskanci alƙibla ya tabbata cewa wajabci ko sharadantuwar fuskantar alƙibla din nan na fasowa idan mutum ya rikice ya rasa inda alƙibla take shari'a ta bata gwamnati duk inda ya ga dama ya kalla ya sallata sallata ta yi sannan kuma mun fahimci cewa idan mutum na sallar nafila a matsayinsa na matafiyi ya iya yin sallar nafila akan dabba ya fuskanci duk inda ya ga dama cikin sallarsa duk inda dabbar ta kalla ya kalla nan ya sallah an fahimta ko to wannan duk ababai ne wanda yake tabbatattu sun tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan muka dawo yau abinda wani tambaya da zu hukuncin yin sallah a jirgin sama sallah a jirgin sama ta halatta kuma lokacin da ka hau jirgin sama din nan ka samu tabbas na cewa lokacin sallah yayi na azhar ko na la'asar ko na magariba wajibi ne ka yi ta ba za ka tsaya ka ce sai an sauka ba an je ta sha sai dai zaka samu kanka cikin hali guda biyu ne daya daga cikin halaye guda biyu hali na farko ka samu daman tsayawa inda zaka yi ruku'i da sujada wannan akan samu dan sarari wani lokaci tsakanin irin bandaki ko wurin da ake ajiye abinci a rarraba tsakanin nan da nan inda ba mutane ke zama ba inda zaka samu wurin da ka iya tashi kai ruku'i da sujada wannan har jam'i mun shayi a jirgi ni da wadansu to idan ka samu wannan lalle ne ka samu irin wannan wurin ka tashi ka yi sallar ka cikakkiya da ruku'i da sujada da komai da komai ta iya yiwa kuma a jirgi ka rasa wannan wurin gaba daya saboda haka sai akan kujera sai ka je ban daki ka yi alwala sai ka zauna akan kujera sai ka yi sallah a zaune ya halatta dan Allah ya ce masa masata'tum yanzu abin da ka sami iko kenan ko baka da yin sama da shi to dole ka bauta Allah a wannan halin halin da ka samu kanka a ciki baka cewa bari in je ka zafi an jima waye ya baka lamunin zaka zaka rayu daga nan har zuwa kwata kafin jirgi ya sauka ko minti 30 kafin jirgi ya sauka Allah kuma ya ce fattakullaha masabatu annabi kuma ya ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mastafatu yadda ka samu iko din nan haka zaka bauta ma Allah a cikin wannan halin saboda ita sallah tana da lokaci kuma ba a so lokacin ta wuce ba tare da kai ba ina ba da gumbari da kyau saboda haka ya zama wajibi kenan mutum ya abin nan idan kuma kana tafiya a mota wannan ai kana da ikon da zaka tsayar da mota kai sallah ba haka bane ba to amma waɗansu a Kano sun sha tambaya ta suka ce suka shiga irin dogon bas din nan ta inyamurai daga Kano za a aba ko za a aba kaliki ko za a Lagos idan suka riga suka danna suna taka amuru za su taka mota ba abin da musu zafi ba za su ba sai na ruwan inyamuri da sallah in dai ba musulmi ba ba yanda za a yi ya tsaya wani lokaci mota za ta tashi karfe hudu ko karfe biyu na rana kana ji kana gani la'asar ta yaki tsayawa rana za ta fadi kai ko ba za ta sha ba kai ko ba ka duki tuka mota ba ka da ikon da ka ce dora tsaya a irin wannan hali yaya za ka yi ya ta kai sallah a zaune akan sifin da kake a duk inda ake fuskantar ka ya na naka tambaye ni idan ko baka samu daman yin alwala ba baka da alwala ko babu kasar da ka yi taimama to ko a malikiya magana hudu aka yi imamu malik cewa ya sallar ta fadi a kanka tunda ba lola sannan kuma babu kasar da zaka yi taimama sallar ta fadi a kanka sai wata sai ta gaba kuma ko ka sauka nan gaba ba za ka rama ba an yafe ba kawai su daga cikin ɗaliban imamu malik su kuma suka ce a'a za ka yi sallar a haka sannan kuma bayan an je tasha an je gari idan ka samu ruwa ka yi alwala ka sake maimaita ta bayan lokacin ta fita karama ta ka yi ta haka kuma karama ta ba magana ne ba kenan waɗansu su ko suka ce a a a wannan halin ba za ka yi sallar ba tunda babu taimama babu alwala ba za ka yi sallar ba sai dai ka hakura har sai an je tasha ko da lokaci ya fita idan yaso sai ka ɗauki ruwa ka yi alwala sai ka sake ta karama ta ba magana ku kenan ba na hudunsu su ne sai suka ce a'a wannan halin da kake ciki ba alwala din babu tayammuma za ka yi sallar a haka kuma babu wata ramuwa a kanka to wannan ita ce magana ta daidai eh saboda sallah tana da ababe guda biyu fi'ilus sala aikata ayyukan sallah din wanda suka kunshi tsayuwa karatun qur'ani rukuki sujada tahiyya da sauransu na biyu كون هذه الأعمال واقعة في وقت haddada حدده الشارع الحكيم wanzar da wannan abubuwa cikin wani lokaci ka yi daidai da shari'a ta aji to ita sallacin da za ka yi da alwala da ruku'i da da wannan ruku'in da sujadar da kiyamun da fuskantar alƙiblan ka da alwala da rashin alwala muhimmancin su bai kai na lokaci ba idan ka zo inda dole ka yi ɗaya daga ciki shi kadai baka samu damar yin biyu ba to lallai ne ka yi yi wannan sallar ko da ba ruku'i kai wannan sallar ko da ba alwala a cikin lokacinta shi yafi muhimmanci sama da ka jinkirta ka zo ka yi ta da ruku'i da alwala kila hada turare a jikinka amma ba lokacinta ba kun fahimta da kyau dan Allah ta aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al inna qur'an al-fajr kana mashhuda aqimi salata tarafay an-nahari wa zulfan min al innal hasanati yuzhibna sayiat zalika da lil zakirin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wa sabbih bi hamdi rabbika qabla shamsi wa kaga duk waɗannan yana magana akan me lokutan sallah amma fi'ilus salati kuma wancan daban sharuɗin salati kuma daban to matukar ga lokaci ga sharuɗa ba su cika ba to kai sallah ko sharuɗan ba su cika ba sama da kai da cikakken shirka kuma lokaci ya wuce shi yasa suka ce mutumin da ya kyale sallah bai yi ta ba har lokacin ta ya fita yanzu din nan zai zo ya sallah ne a wajen lokacin ta to da wani dalili zai yi duk umarnin da ya zo ya kayyade yin ta da cewa a yi ta ne a lokaci to lokacin ya wuce yanzu kuma yana bukatar sabon umarni kafin yayi dan yanzu idan ya za a ce waye ta ka ce Allah ne ya ce yi sallah sai ce da ya ce kai a cikin lokaci ko a wajen ta za ka ce a ciki to kuma ya wuce cikin yanzu kuma nan waje ne kana bukatar me sabon umarni <laughs> aiki sabo kenan ko to saboda haka idan ka ci zabi doguwar mota ta marai in an samu an tsaya a tasha an yi sallah fa biha wa ni'mat ba tsaya a tasha an yi sallah ba to shikenan ana tafiya wato in ka samu dama kana da alwala ka shiga da alwalan ka in lokacin sallah yayi kai ko a zaune in baka shiga da alwala ba ko ka shiga da alwala ta warware kai sallah haka amma kuskure ne ka jinkirta sallah har rana ta fada ka zo ka ce bari in rama azhar in rama al'asar waye saka ba wanda aka yi masa magana cewa in sallah ta wuce ya rama sai wa sai mutum biyu sai mai barci sai mai mantuwa kai ko idan ka biyu ba barci kake ba ko manta kai ba ha kawai in yamuri ne ya matsa maka kuka wuce lokaci <laughs> na'am magana wajen jirgin sama din nan eh kamar yadda wasu ma daga cikin bayani ba su sadi wa mutum ya hau kamar bishiya sai a ce ga abin to sai ya zama cewa tun da dai bishiyan tana da cikin kasa eh

hadisin ya nuna lallai ba a yin sallah sai akan abin da yake kan kasa wa yake maka jirgin sama ba kan kasa yake ba bai malaman geography din ka ji da kyau iska ke rike da shi iska kuma kan kasa take lallai akwai abin da ya ne shi ana shi fadowa shine me ita kuma tana kan kasa bin rabi'a haka ne ko wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala wa anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce abu hurairah yace mai kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah zai da mutum Allah tabbata gare shi abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadarta nan ne alqibla ma'ana mun karanta a baya yana daga cikin sharuɗan sallah fuskantar alƙibla to ina ne alƙibla sai annabi ce ma bainal mashriqi wal maghribi qibla tsakanin mahudar rana da mafadarta nan ne alƙibla wannan hadisi yana magana ne da mutanen Madina domin mutanen Madina geographically suna arewacin Makka da haka in za su yi sallah ina za su fuskanta kudu za su fuskanta su yi sallah a sai alƙibla su tana ina tana tsakanin mahudar rana da mafadarta tunda kudu za su kalla su sallah haka duk wanda yake makamantansu kamar mutanen sham da kuma mutanen yaman wanda su kuma arewa za su kalla su sallah kaga alƙillar su tana tsakanin ina da ina mashriqi wal maghribi amma mu ba wannan hadisin bai shafi mu ba mu alƙiblar mu ba anan take ba mu alƙiblar mu tana ma bainar janubi wa shimali nan ne kiblar mu kenan shi yasa suka ce wannan hadisi ya ke bance waɗanda alƙiblar su take kallon kudu su sallah ko arewa mutanen madina da sauran makamantan su kenan kun bayyana da kyau bai tafi waɗanda suke kallon gabas ko yamma ba waɗanda suke kallon gabas ko yamma su ba za a ce tsakanin gabas da yamma nan ne alƙiblar ba a'a lalle tsakanin kudu da arewa nan alƙiblar su take sannan wannan hadisi na nuna wata matsala kuma a boye ta fikihu cewa wato dangane da fuskantar alƙibla wannan mutum na da mataki guda uku ɗaya ne daga cikin halaye guda uku na dukkan masallaci da zai fuskanci alƙibla in ma ya zanto gashi cikin garin makka a cikin masallacin ka'aba ta yadda ga ɗakin a gabansa yana kallon shi a wannan lokacin dole ne in za ka yi tsaho ka yi sallah ka tabbatar ɗakin ka kalla kai tsaye fuskar ka tana saitin ɗakin da kana hango shi kun fahimta da kyau to kaga a nan gurin idan mutane suka yi dogon tsaho ya tafi a miƙe ba tare da sun lankwasa shi ba me zai faru waɗansu ba za su iya fuskantar kibla ba tunda fadin ɗakin ka'aba kila fadinsa inda za a kwatanta da tsawon sahu tsawon adadin mutanen da zai dauka kila ba zai mutum ashirin ba kadara talatin idan ya karu akan talatin ya kudu ko ya arewa kuma to za su fuskanci wani riba kyau ba shi yasa sai ka samu sahun yana mai da'ira sahun yake yi duk kowa na fuskanta ina ka'aba tun daga kaga ta dole ne ka kalle ta fuskar ka tana saitinta jikinka gaba ɗaya na saitinta kun fahimta da kyau wannan matakin farko kenan mataki na biyu ga mutumin da yake cikin garin maka amma ba a masallacin ka'aba ba to shi wannan dama zai tambaya ne a wajen unguwar ka'aba take sai a ce ai tana nan wajen sai ya fuskanci nan wajen unguwar da aka ce ka'aba din take daga ko ina ke cikin garin maka tambaya zai daga nan wajen ina za a jaka ba sai ce nan nan a miƙe ke eh, to nan zai kalla ya alƙibla ita ce alƙibla sa to kaga nan gurin ta iya yiwa ya fuskanci alƙiblar daidai wa daidai sai tunta ya kalla ta iya yiwa ko ba sai tunta ya kalla ba ko amma dai wajen da take kalla to wannan kasancewar sa ya fuskanci wajen da take ya wadatar da shi to sai ko mutumin da yake wajen garin makka kamar irin mu na nan gurin to kaga nan gurin kawai zaka kalli makka nan gurin a gabacin mu take ko a kudancin mu ko arewacin mu a gabas to sai ka kalli gabas duk wannan kallafawa kai da muke yi mu zo mu samu na'urar da za ta saita cewa eh lalle nan din nan nan ne maka dole aka yi wahala ne abinda aka ce mu kalla galas domin kaddara ka yi sa masallaci za ka sa alkiblan masallaci ka sa na'ura an gane ku ta fuskantar da kai cewa lalle nan din nan ne sai saitin sai kai gidan liman a wajen to ko masallacin ka yi shi mai fadi wanda kowane sahu zai ɗauki mutum hamsin daga farkon sahu zuwa ƙarshen sa in ya cika kaga limamin ne kadai da waɗansu yan kaɗan na bayan suka samu dacewa da kallon ina sauran fa gabas kawai sai kalla ta sallar ta yi goma yi ba domin me da kallafa kai wannan kuma <laughs> ina fara kun fahimta da zarar an ce kafar garin maka kawai ta aka ka nemi inda wajen ta take kallo wajen wajibcin saitin ta ɗari bisa ɗari wannan ya bada a kanka wannan sai da wanda yake ganin ta da ido yana fata kun fahimci misalin da kyau to wa an amir ibn rabi'ata wannan hadisi rawahu at-tirmidhi wa qawahu al-bukhari hadisi ne dai ingantacce haka ibn majah ma ya rawaito hadisin wa an amir ibn rabi'ata radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة an karbo hadisi daga Amir ibn Rabi'a Amir ibn Rabi'a yace ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yusalli ala rahilati yana sallah akan rahila din rahila ita ce dabba ta ta yin tafiya wato rakumi kenan dan wani wurin yace ala naqati yana sallah akan taguwarsa haythu tawajjahat bihi duk inda ta kalla da shi wannan ayi mun riga mun faɗe shi da zuko wannan hadisi mutafaqan alaihi bukhari da muslim sun rawaito shi zad al bukhari a cikin riwayan bukhari ya karin bayani da cewa yumi'u bi ra'sihi annabi na yin ishara da kansa dangane da ruku'i da sujada idan ya zo ruku'i sai ya sadda kansa ka Allahu akbar har yayi azkar zikirin da ake cikin ruku'i sannan ya ce sami Allahu liman hamida ya dago idan ya zo sujada sai sai Allahu akbar ya duka sama da duka wadazu amma tare da haka baya daura goshin sa akan bannan dabba din kun fahimta da kyau amma yace wa lam yakun yasna'uhu fil maktubati baya yin hakan a cikin sallar farilla yana yi ne a wace kenan nafila amma in zai farilla sai ya sauko da kan dabbar sai yi to wannan kaga yana da ikon tsayar da dabbar ne ya sauko yayi amma wancan lokacin da ka buga misali na mota ko na menene baka da iko akwai lokacin da ya zanto kana da iko ka taka birkin motar ka fito ka yi sai dai kuma cikin daji ne kuma akwai yan fashi da makami to sai ka ce don za ka kai sai ka sauko kai sallah yan fashi zo su maka fashi sai ka tafi kawai kai sallar ka haka kada kullum a masa batun duk tashi da cika shi kaci a wancan tsoro don wanda shari'a take magana kai tsoro ne na yaki bai nufin farjalan aure ku bana tsoro ne na yaki da dai wannan ka kafa hujja da fatta wallahi masa fatu fadin wannan ayar ya fi yawa sama da wancan sai wani ya da kai ce tsoron da ke can tsoro ne na yaki duk da cewa zai iya shiga can din ba amma nan ta ji sauki ka ce masa fata kullum masu fatu wa alaikum salam malam yi amfani da ka'ida a a wannan wuraren asalin ta wato tsanani na jawo wa mutum sauki a shari'a saboda Allah ya yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wali abi dauda min hadith anas radiyallahu anhu qala wa kana safara fa arada an فأراد istaqbala يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه صلى الله عليه وسلم hadisin Anas dan Malik ya ce wa kana idza safara annabi ya kasance idan ya yayi balaguro fa arada an yatatawwa sai ya so yin sallan nafila istaqbala binaqatihi alqibla sai ya fuskantar da taguwar ta kalli alqibla fa kabbara sai ya kabbara ta harama ya shiga cikin sallan nafila Sun salla sannan sai ya ci gaba da yin sallar sa haythu kana wajhu rikabihi duk inda fuskar dabbar ta kalla kuma sai ya ci gaba da yin sallah haka kenan yana bude nafila ne a yana mai fuskantar alƙibla sannan sai ci gaba da duk inda ya samu daman kallo wa isnaduhu hasanun hadisin wannan sahihi hasan ne an gane ko a to wannan hadisi kuma a cikin sa ne waɗansu suka ce halaccin yin sallan nafila akan dabba ya takaitu ne ga matafiyi aka ce me saboda suka ce hadisin Allah ya ce wa kana iza safara amma wanda yake cikin gari ba tafiya zai ba kawai ya hau dokinsa daga nan zuwa unguwa kaza kaga ba matafi bane ba wannan unguwa zai zai sallar nafila akai suka ce ba zai ba aka ce me dalilin ku suka ce wa kana idza safara sai in annabi yayi safara kenan dan yayi safara an ba safara yayi ba to ba zai ba to amma a gaskiyar al'amari shine suka ce a'a ko da ba tafiya kai ba matukar kana kan dabba din sallar nafila ya halatta kai ta an gane ko ba ba ba wannan ai sai dai a binciki malamin dabbobi kuma wai ga gaske ne wai ita taguwa tana haila wallahu a'lam gaskiya ban sani ba وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام an karbo hadisi daga abu sa'idin al-kudri yace lalle an da musu tabbata al'ardu kulluha masjidun ƙasa gaba ɗayanta masallaci ce wurin sallah ne illal makabarata wal hammam sai dai makabarta da banɗaki nan ne ba a yin sallah makabarta ba wurin sallah bane ba duk wanda ya sallah makabarta ba shi da sallah da haka ne annabi ya haramta yin sallah ya haramta gina masallaci a makabarta ko da kabarin annabi ne ko kabarin salihin bawa ne ko wani shehi ko wani baya halatta a gina masallaci a wajen dan ba shi halatta yin sallah ana mai fuskantar alki ana mai ana cikin makabarta hadisai suka zo daban-daban waɗansu hadisan suka ce la tusallu ila al-quburi a cikin hadisin kuma aka sake cewa wala tusallu alaiha wato kar kai sallah akan kabari kuma kar kai sallah kana mai fuskantar kabari sannan wani hadisin yazo yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an salati bainal quburi annabi ya hana yin sallah a tsakankanin kaburbura sannan kuma hadisi yazo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid la'anan Allah ta tabbata kan Yahudu da Nasara sun riki kaburburan annabawansu a matsayin masallatai sun je sun yi a wajen sannan a hadisi kuma na karshe annabi kafin ya bar duniya da kwana biyar kacal a duniya kafin ya bar duniya da kwana biyar kacal annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin cutar ajali sai ya farka yake cewa ala inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an zalik yace wanda suke kafin ku yahudu da nasara suna gina masallatai a makabartan annabawansu yace to ku kar ku aikata haka lalle na hane ku kar ku yi haka an gane ku. to da haka baya halatta gina masallaci a kabari duk kabarin da aka je aka gina duk makabartan da aka gina masallaci to bai halatta kai sallah a wannan masallacin ba abin da yake wajibi ga shugabannin da suka san addini su yi umarni a rushe irin wannan masallacin rushe shi wajibi ne haka kana imamul qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa kuma yana da cikin manyan malaman malaman mazhabar malikiyya yace idan an gina yace duk ginin da za a yi akan kabari da zai tsoro akan yadda shari'a ta ce dan asalin kabari ana so ko kasar da aka aka hako ba dole bane a mai da ita gaba daya dan ana son tudun kabari kar ya wuce tsani daya duk abin da ya karu akan tsani daya ya zama bid'a to tana wasu su zo su gina bulo da bulo su yi wa kabari tudu a kawo mare mari a dora waye an fahimta da kyau tudun kabari kare wuce mai dani daya da ya wuce dani daya ya zama bid'a yake duk abin da ya doro akan kabari in ji imamul qurtubi yake la budda an yi hudama wa yuzalu yace a ruje shi a yi izalan sa <laughs> wato a kautar da shi a kawar da shi kenan yi hudama wa yuzal a na ne ko ya haka to ya hakuri sai an tashi sai kai na maka alkawali za ka yi amma karka fitar da mu daga cikin wannan matsalar ta yanzu Madina tambaya ce mai kyau me za ku ce game da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama shin a cikin masallacin sai ko ba cikin masallacin sai ba gaskiyar al'amari gaskiyar al'amari kabarin annabi ba a cikin masallacin sai ba lokacin da annabi ke cikin cutar ajali yana yawo ɗakin matan sai yana ɗakin watan gobe yana ɗakin watan kamar da ya ba wajen rabon kwana da cuta sai tsanani sai tara matansa yace ina so ku yafe kwanan ku kyale ni a rene a a a a yi mun abar ajiye shi na dakin Aisha ya nemi izinin matarsa kaga kyakkyawan mu'amalan annabi kenan yanzu wani mai gidan ma ya waye kin sai nemi izinin ki amma ya san hakkin su ne da kwana kuma ba ya da lafiya yace ku yi hakuri yanzu ne ya zama hadisi daga bakin wa bakin annabi sai aka tona kabari sai aka binne annabi a ina a dakin Aisha da hadisin annabi da kansa haka ne yake dakin Aisha kuma yana makwataka da wasu lakin annabi dan akwai kofa katanga ɗaya ce a tsakanin su akwai kofa ma a tsakiya wani lokaci daga gidan Aisha idan annabi na san masallaci ba sai ya fito waje ya zo kofar masallaci ba sai ya bude wannan kofar kawai sai ya shigo ya rufe ya mai da ya rufe to lokacin da annabi bar duniya lokacin halifancin Umar dan Khattab ne aka zo ana sa fada da masallacin annabi to kaga ga wanda duk ya je Madina ya san cewa daga Madina ina ake kallo ayi sallah kudu ake kallo ayi sallah a lokacin ɗakin Aisha yana wato ainihin gabas da masallacin annabi amma katanga su ɗaya da Umar dan Khattab yazo za a da masallacin annabi aka rushe ginin sa sai ce kar ku faɗaɗa daga inda ɗakin Aisha yake gabas kenan ku faɗaɗa daga yamma an gane ko sannan kuma ku faɗaɗa daga ina arewa kudu kuma nan alƙibla take ba faɗa shi daga nan ba haka aka yi lokacin Umar dan Khattab saboda lokacin da sahabbai suna nan Sun suka fi kowa da ke wacce magana ta annabi cewa kar a shigar da kabari cikin ina masallaci Usman dan Affan ya zo shi ma lokacin sa za a fada masallaci shi ma aka kara fada shi ta inda Umar ya fada ba a sa dakin Aisha ciki ba ce ne aka shigar da dakin Aisha cikin masallaci din wato fada da masallaci ta ga bangaren da dakin Aisha yake a lokacin halifancin Yazid ibn Abdul Malik wanda a lokacin babu wani sahabi ɗaya mai rai a duniya a cikin madina domin karshen sahabin da ya mutu a madina shine jagar dan abdullahi shi kuma ya mutu lokacin shugabancin abdulmalik ibn marwan an gane ko to kuma shi abdulmalik ibn marwan bayan mutuwarsa ɗansa walid ba yanzu da kuma yadda faɗa su walid ibn abdulmalik a lokacinsa a shekara ta tamanin da wani abu ta tasa'in ma da wani abu bayan hijira ba su sahabi ko ɗaya a lokacin na a madina shi wale da ya zo sai ya shigo da ɗakin aisha cikin masallaci kaga wannan aiki ne ba na sahabi ba tana ya zama hujja ba kuma ya jima'i yi ba a lokacin waɗansu ma sun yi inkari da suka yi inkari sai ce to ai ba komai akwai yadda za a yi kenan ɗakin aisha da maka gana zagaye da mai katanga sai ƙara yin katanga guda biyu ya sake zagaye shi da shi ta yadda kar ya tafi inda za a yi sallah ta ko ina kun fahimta da kyau to haka yayi duk da haka wadansu sun yi masa inkari shi dai yayi jihadin sa yayi haka to yanzu da wannan bayanan da kuka ji yanzu mutum zai iya furta bakin sa ya ce lalle kabarin annabi na cikin masallacin sa baya cikin masallacin sa asalin masallacin annabi bai kai nan fadi ba wadansu suka da wanda suka da ba sahabbai bane waɗansu ne da suka zo cikin tabi'a ko tabi'u tabi'ina suka zo suka wannan aikin tabi'u tabi'ina ko ba da mawafukan dukkan musulmai ba kuma duk da haka suka kewaye shi ko kare kewaye shi sai kare kewaye shi ta yadda ba inda za a fuskanci su kai sallah to sai mutum ya kafa hujja da wannan ya je ya gina masallaci a kabarin shehinsa ko kabarin waliyin da ya imani da shi ko kabarin malaminsa ko kabarin wani shugaba zai kafa hujja da wancan da wannan to wannan kaga ta sassala kenan a tarihance na biyu kaddara sahabbai sun ɗauki kabarin annabi sun sa a cikin masallaci wannan hukuncin sai zanto ya ke banci kabarin annabi kadai banda kabarin sauran gama garin mutane sai zanto khususiya ne nawa na annabi za a yi kiyasin wani shehi kuma akan annabi ba za a yi ba kaga ba zai yi ba na uku kaddara bai sun ɗauke shi sun sa cikin masallaci wannan shine aikin su ga kuma maganar da suka ruwaito daga bakin annabi shi kuma ya ce kar a yi aikin su kuma ya saba wa abinda annabi ce wa za a bi aikin hada ko abinda annabi ce ta ko ina babu hujja ta ko ina babu hujja da haka nan gaskiya al'amari shine masallacin annabi ba cikin kabarin sa ba cikin kabarin sa daban ba kabarin sa ba cikin masallacin sa domin idan kace masallacin annabi annabi fa shi ya sai fulotin da kansa ya gina masallacin da hannunsa aka rinka yin gini asalin wurin makabarta ce mata kafirai annabi ce a tone ka so sa ji a jefar a yi suko a wajen a mai da shi masallaci kun fahimta da kyau to kaga masallacin su kenan da ya da hannunsa an gane ko shi kuma yazo ya yi suka a dakin Aisha aka binne a dakin Aisha kaga ba alaka ganin masallacin sa dakin Aisha kun fahimta da kyau to wannan shine walwalar da zaka yi game da wannan matsalolin amma ban da kabarin musulmai kabarin musulmi da halatta ba to ne shi akai wani wuri saboda annabi ya ce karye kabarin mamaci musulmi lokacin da yake mamaci kamar karye kabarin sa ne lokacin da yake da rai a karye kai kashin musulmi matacce kamar karye kashin sa ne halin rayuwarsa da haka ba a tayar da makabarta ta musulmai daga inda take akai ta wani wuri amma kabarta in ta kafare ce ba su da wata kima a musulunci sai a kwace kaso son harna kai a tabar a nuri a yi ciko a yi masallaci ko a yi wani shakatawa wannan ba komai amma musulmai ba za ta ba ba ka'idar musulunci kenan kaga akwai kuskure da ake a garuruka da dama na arewacin kasar nan a Kano na ga irin wannan a wadansu garuruka da ban sani ba nan bauchi ko kai ban sani ba ka samu cewa makabarta ba ta daɗe da an riga an sani wannan makabarta ce amma kawai da an san daina binne mutane a wajen an canza wuri har yanzu sunanta makabarta amma sai a zo a raba kulote a wajen ko da kuna kila kuna da filaye da yawa amma kuna da kulote suka yi kaɗan har lokacin siyasa ba na mantawa waɗansu 'yan jami'a suna wata jami'a siyasa ce ya kabar yana wa ka wa har mai da kaburbura ake daya biyo uku hudu biyar da ta amma kaza sai ka je kai gida akai to kaga wannan izgili kenan da cin mutuncin mamata kenan wanda bai halatta ba musulunci ba wani shekaru da aka bayar na adadi cewa in makabarta ta kai shekara kaza to shikenan ya halatta a titi akan ta ya halatta a gini akai matukar sunanta makabarta bai halatta a gini akai ba ko shekara 200 ta yi da daina binne dan adam ba sunanta makabarta ba kuna ce da cewa makabarta ce to wajibi ne a kewaye ta da katanga dan a kare mutuncin waɗannan alfarmar waɗannan da suke wurin a yi katanga ko da kar ruwa ce wanda ba za ta hana a hango cewa nan makabarta ce ba amma ko ba za ta ba da dama a yi gini a ciki ba na'am wannan hujjar ba da ita qur'ani ko hadisi kawai magana ta kace fa babu ita a qur'anance babu ita a hadisance eh duk wanda ya da'awar ka ce kawo dalili والدعاوي ما لم تقم عليها بينات فأصحابها أدعياء نعم اي إيه إيه wannan yana magana akan cewa mutum ya gina masallaci a matsayin sa na wadaci kuma a danganta masa masallacin ya halatta ko bai halatta ba ya halatta bukhari yi babu akai babun hal yuqalu masjid bani fulan ya kawo hadisi a karkashin wannan shin a iya cewa masallacin family don wane ya kawo hadisi ana cewa ga masjid bani salma ga masjid waye tun lokacin annabi da aka idan wani ya gina masallaci sai aka danganta masallacin da sunansa ko waɗansu family suka haɗa kuɗi suka gina masallaci sai aka danganta sunan masallacin da sunan su wannan bai cire shi daga masallacin Allah ba shi kwana da sanin cewa shi ya kwana da sanin cewa tun da ya gina masallaci ya zama na Allah ko da an sa masa sunansa wata rana kar fatara ta kama shi zai ce ya fasa masallacin yanzu zai toshe can ya toshe can gurin ya zo ya yi kantuna baya halatta za ce a magana ta daga ta masallaci ne kada kuma ƴaƴansa bayan mutuwarsa su zo su ce za su ci gadon wannan masallacin su mai da shi gida su mai da shi rumfunan kasuwa baya halatta

wannan sai in ya tabbata cewa lalle ba a ce da cewa nan kabari ne ya haɗe da kasa to sai aka je aka gini aka ji kenan amma matukar dai yana da kashi aka ɗebe an saba hadisin annabi tabbas shi yasa har kullum abin da muke so mu gino mu fahimci hadisi karkashin qur'ani da hadisi mu fahimci na fahimci maganar sa na fahimci maganar sa kadara suna ɗebewa da kasusuwan su je su zubar a wani waje saba annabi ne wancan dai da aka yi saba annabi ne ku fahimci wannan da kyau dan mai ba fili din madina ba fili A ma da mutanen saudiya fili sahara ga tanan an fahimta da kyau har kullum ku lura da wani abu saudiya tana da bangarori guda biyu wanda ya zauna can zai gane bangaren gwamnati wadda siyasa ta sha mata kai musamman siyasar turai bangaren addini wanda ko malamai ne akai to wannan bangaren addinin fa karfin sa ba da yawa har kullum a wurin gwamnati malamai na iya bada fatawa kuma a shi ta wuce to su kuma ba ta son tare da hankali har kullum abin da suke gani ba ta sa a yi wa gwamnati bore idan aka ce za a yi bore sai barna ta faru sama da wanda ake ciki ita ana cikin barna daya kace mutane su yi bore su yi tawaye ba su da makamin da za su fuskanci gwamnati abin da zai faru ka zuga samari ta fito kuma a kashe su ya zanto jarin da musulunci ke da shi na samari an yi hasararsa dan mai mulki kullum ba ruwansa fa abin da yake kallo mai zai kare mata mulkin mulkinsa ko addini ya kada tsaya mata gaba zai iya abin da ya gyara ya wuce amma siyasa da ita ce kan gaba to abin da mutane ba sa kallo kenan har kullum dan kasancewa muna san Saudiya ba shi ke ba za mu bayyana da kuskuren su ba ma su mai bane ba bambancin da'awar sunna da da'awa ta bid'a shine malamai suka ce shi kullum mai bid'a baya rawaito hadisi sai hadisin da zai goyi bayan sa amma in ya san hadisi zai daga gargaje sai ya rabi kun da ya yi shiru ya wuce amma shi ko mai da'awar sunna zai ruwaito hadisin abokin adawarsa kuma ya ruwaito hadisin da shi ma zai rusa wani abu da yake kai tunda annabi ya ce dole sai ya faɗa haka wadan lafiya ne sai ki faɗa ai yanzu nan gurin muna tafiya idan hadisi ya zo na ai ba sai na tona kai na ba na ce to hadisin nan ya shafe ni amma ina fassarawa na san ya shafe ni to ko ba zan fassara ba kun fahimta da kyau to haka ka'idar da'awar sunna take shi yasa ibnu taymiya ke cewa kullun da'awar ahlus sunna mabniyatun al ilmi wal adali ana gina ta ne kan ilimi da adalci ilimi shine duk abin da za a faɗa ana neman dalili na shari'a adalci kuma shine duk wanda aya ta biyo ta kanshi a ratsa masa ita a wuce ko ruwa ko kani ko aboki ko waye aya ta bata kansa a ratsa masa ita a wuce da ran ta bata bata hakuri a dawo tare da amma ba za a tafi aya haka wajen saboda ana jin kunyar wane ko aiwa wane kara ba zai yi waye ko to gaskiya ne mu yi kokari mu karanta babin nan amma fa yana da yawa babin ba zai karatu ba a yau dai kan ba zai karatu ba a yau dai ba zai karatu ba sai dai mu gobe kace eh sai a kewaye kabarin ko kuma a tashi daga flotin gaba daya sake wani wuri daban duk inda aka tabbatar nan makabarta ce baya halatta to wuri gida ne akwai tsohon kabari sannan an ba da an wuri mai zama yi ana cikin hakan a wanda ya aka zo kan kabari a cikin hakan foundation irin wanda an manta ma da nan makabarta ce to irin wannan inda ya kamata a bar shi a wajen sai a kewaye shi da gini a sake kewaye shi da gini kamar katanga guda biyu ko uku saboda idan za a yi sallah ya zanto ba samu damar fuskantar sa ba a ba kan kabarin ba fa shi kabarin yana daga tsakiya sai a yi gini a zagaye shi da katanga a sake wata katangar ta biya a sake zagaye shi don wannan shine abin da zai sa ba za a fuskanci kabari ba katanga aka kalla aka yi sallah kuma kar a yi wata alama na fahimta abin na fahimci tambayar sa amma ba za a ni abin da ba na so ku fahimta ko fahimci cewa za a tone shi a kai tonoji wannan lalle saba annabi ne tonewa a kawo noji saba annabi ne Hmm. in mutum ya mutu bai halatta abin da ta gidansa ba wannan bid'a ce sabuwa da ta samu kai kowa makabarta ake kai annabi ma an binne ta dakin Aisha dan saboda me saboda ya ce nan duk inda annabi ya mutu na ake binne na'am sai dai wani sarkin musu zai ce mana asko ah, me yasa kuma aka kai Abubakar da Umar wajen a nan sai mu ce tunda aka binne annabi wajen ya zaune kenan to da aka yi abubakar da umar ai ba su aka fara cewa ba annabi ya riga su kenan kuma ma kai abubakar da umar gaskata mafarkin aisha ne aisha ta cewa annabi ta cewa babanta abubakar siddiq take cewa na yi mafarkin tauraro guda uku sun faɗo ɗaki na sai abubakar kuma abubakar ya shahara cikin masu fasara mafarki tun lokacin annabi sai ya shiru bice da ita komai ba da Allah ya tashi karɓar rayuwa annabi sai annabi ya mutu a ɗakinta sai aka binne shi a ɗakinta sai Abu Bakar ya kirawo ta yace ɗaya daga cikin tauraron da kika barke sun fada zaki kenan biyan suna tafi <laughs> an gane ko ana nan sai shi kai da Abu Bakar ya mutu sai aka binne shi a ɗakin Aisha din Umar dan Khattab ya ga haka sai yake fatan ina ma shine tauraron na uku Aisha ta ina fatan in mutu ne ma dan a sanu a wajen tace sai ga dan ake daga Umar Umar ya zo yana roƙon alfarma Aisha ke yarda cewa in na mutu a kawo ni nan gurin tace ba yadda zan yi sai nace masa na yarda sai kuma ya riga da mutuwa sai aka kai shi wajen sai zan to fassarar mafarkin ta kenan wannan hadisin yana cikin mawata na Imam Malik Assalamu alaikum na malam wajen kabarin za a yi shi amma saboda larura ma wajen larura misali ne kamar sai an bi da shi da misali ne naira ba ta ne ya baya abubuwan kamar yana misali malam an ce manzo Allah ta san an ya ta cire kabar Abdullahi bin Ubay bin Salul ko ka ga baka da tabbas kenan ko ina neman tabbas daga wajen Kemana mana tidak boleh cerai jiwa pun, orang dulu lah. ba za a cire mutum ba ko an binne shi da miliyan nawa matakar cire wannan zai bayi zuwa ga alalata kashin sa ka lura da kyau wannan matsala karya kashin nan annabi ya nasanta cikin hadisi duk abin da zaka fara daga baya istihadi ne akwai wanda suke cewa idan mutum ya da zinari wa a farka cikin shi a ɗauka sai da a da zinarin martaban musulmi ya tafi zinari ɗakin ka'aba kansa fa abin abdullahi dan abba ne ko abdullahi dan umar ya kalli ɗakin ka'aba yace ya ke ka'aba duk da girman ki da darajar ki amma mutuncin mummuni ya fi ki a wajen Allah kuma haka ne mu ne ba ai ba wasa bane mala to sai a farka cikin sa kawai dan ya hadiye zinarin ka ya mutu na sai da kakura kuma ka je ka nemi wani zinarin eh wani sashi na jikin sa ba bai halatta ba duk binciken da za a gane me ya kashe shi a yi daga waje a yi da dukkan wata na'ura daga waje amma a farka cikin su za a gane me ya kashe shi ya riga ya mutu to me na wani bincikowa me ya kashe kuma wannan duk yana cikin rashin mutunta mummuni kun gane da kyau ko ya kuri yin matsaloli ba a iya karkare magana akan su karan farko amma duk lokacin da karin ah, dangantakan magana ta sake zuwa kan cikin karatu sai a sake shafawa a ciki da haka da haka da haka a ciki su amma da ku fahimci kanun labaran a yau to sai a yi kiran sallah tukuna lokacin kiran sallah ya riga akwai yan tambayoyin da suke hannu akwai wani ba Allah ya tambaya tun zai to amma da na dauka na tafi da ita ina jin na barka anan ban samu abin da ta ba haka yin nan ya mai mai tambaya ta kafin abin nan ah, wannan yake cewa a ah, mutum ne wato yawan kokonto yana damunsa game da al'amuransa na imani ko waɗansu munanan tunani wani lokaci game da ubangiji ko game da musulunci sannan kuma ga yawan mantuwa cikin al'amuransa me ya kamata ya yi yawan kokonto game da al'amuran imani ko wani lokaci munanan tunani game da ubangiji matukar wannan abin ya tsaya a zuci kadai bai kai ka furta shi da baka ba bai kai ka aiwatar da shi daga banka ba baya kawo cikas game da imaninka an gane ko sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wani lokaci zukatan mu na kunsar waɗansu munanan tunani wanda muna ganin munin abin idan da za mu faɗa da muka dakila babu da abin nan da muna jin tsoron ma mai yarda sai annabi ce wannan shine hakikanin imani a wani riwayan yace shin kun furta da baka suka ce a'a ko an aiwatar da gabbai a'a sai ce to yabo ya tabbata ga ubangijin da ya mayar da kaidin shaitan zuwa ga wasu wasi kadai an fahimta ko to don saboda haka wannan baya rusawa mutum imani ko ya fitar da shi daga cikin musulunci shaitan ne yake wasa da hankalin mutum sai dai abin da ya kamata mutum yawaita isti'aza dan ya kori shaitan an fahimta ko sannan akwai asar na Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar wanda yake cewa idan irin wannan waswasin na damun mutum ya rinka yawan karanta wannan ayar huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwal awwalu wal akhir wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim yawan mai ta zai taimaka masa wajen korar irin wannan waswasi din da kuma isti'aza Allah tsare mana imanin mu amma abin da ya shafi yawan mantuwa kuwa wannan a iyakacin sani na babu wata addu'a da na sani daga annabi cewa ga wata addu'a wadda idan ka yi ta za ta hana kai yawan tun tunda ɗabi'a ne galibi ke samun mutu akan wannan to sai mu karanta daya ta takarda wani kuma ya ta baki daya da haka da haka dan kar waɗansu sai an hana su me kace mana akwai wani wa alkawali malam me kace game da limancin mata menene game da limancin mata zai zan iya haɗuwa mu kwamta mu ce daga cikin matan mu a cikin da akwai da ilimi mu ce zan ka haɗuwa suna yin sallah. Kwarai da gaske ya halatta. har lokacin umar rasa ma an yi haka ana haka mata a wani gida ko da ke wannan tarawihi ne wannan namiji ma ake tura ya rinka musulmanci ga waɗanda ba su zuwa masallaci saboda mata suna da sakaci da addini galibin su idan aka kyale su sai su idan kun yi haka ya halatta mutukar suna da ilimin da za ta jagorance su kuma ya zanto ta rinka ribantan bayan an yi sallah din ko da minti goma ne minti sha biyar ta dan faɗakar da su kan wani abu na addinin su yana da kyau eh ai na faɗa wannan tuji ai shi ma yanzu yana magana tara su ne kawai amma cewa za ta tsaya tsakiyar sahu tun yi tunike mai ta ai tun mun mai ta su ne tsawon gaba

to daga nan kawai zai juya ne ya ci gaba da kullun kudin ya kara sallah ba wai sallamewa zai zo sake sabuwa ba lokacin da annabi ya je madina ya yi wata goma sha shida tun yana kallon baitul maqdis yana sallah sannan Allah ya sauko da ayat da aka ce a kalli ka'aba a rinka sallah kad nara takalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa aithma kuntum fawallu wujuhakum shatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun sai annabi ya ci gaba da kallon makka yana sallah waɗansu jama'a suna masallacin kuba ba su san wannan aya ta sauka ba tun jiya su sai ma wace gari suna sallah rabin sallah sun yi suna kallon baitul maqdis wanda daga madina baitul maqdis arewa za su kalla sai wani bawan Allah ya zo ce kai ba ku sani ba jiya an saukar da Qur'ani kan Annabi cewa a fuskanci Ka'aba ayi sallah sai kawai liman yayi kona da su aka juya gaba daya aka kana ta sallar a kudu an fara ta ta aka kana ta ta nan ta yi an fahimta da kyau saboda haka idan mutum na cikin sallah ya fuskanci inda ba alƙibla ba sai ka gan shi imma dai in zai fahimci ishara ka zo ka kama sai karkata tashi zuwa ga inda alƙibla take in ba zai fahimci ishara ba kai masa magana ba Allah inda kake kallo ba nan da alƙibla ba kai kai ta daman ka ko hagun ka nan ne alƙibla sai kai kai ta ci gaba da sallah amma ba wai mutum sallah ba zai sauko daga farko ba ko bai tona da kyau to menene kai tambayoyin ka eh eh kamar yanzu ya kasance da ya kasance mutane suna tafiya a cikin wannan da suka yi zuwa wani gari yayin da suka yi ta har ga aida da sallah matsala kuma a wannan masallaci da suka yi sallah ya aida da sallah wannan masallaci kuma wannan da jama'a da suke wannan wannan da suke zo eh ya wa rasu sallah shin sai sun kira sallah ne sallar da aka kuma kira sallar da yi na wannan sallar da aka gabatar a masallacin ya wadatar na wannan sallar ya wadatar da su tunda sun zo sun samu masallaci an yi sallah an gama kenan su suka rasu ko matafiya ne za su yi jami'in kasar su tafi ba sai su sake mai da kiran sallah ba kilo da zai da ya faɗi a kansa ga rukuri da sujada ma sun faɗi a kansa ya riga ya faɗi a kansa saboda me shi yasa muka yi ta maimaita na sun fata kullaha shi kenan abin da ya sami kun yi kenan ko da shi ke ja idan hakan ta kama idan shi ke ja ya kamata ta kafirke ya sallah amma wancan ai ba shi ke ja ba wajen da in yana jin tsoro wannan ko da shi ke ja kwarai da gaske zai yi sallarsa ne kawai a lokacin na wannan yake cewa nukan ji idan ka karanta fatiha sai kai shiru wai ne kenan kuma na karanta a cikin littafin Sheikh Nasiruddin Albani talkhis sifat salatin nabi yana nuna cewa yin wannan shiru din bai tabbata ba daga bakin annabi to menene karin bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shiru a cikin sallah da ya yi kabbara kafin ya yi fara karatun Fatiha wannan shiru din yana yi ne don karanta duwa wa istiftahi addu'ar da ake don bude sallah sannan kuma yakan yi shiru kaɗan idan ya yi Fatiha kafin ya je sura wannan kuma da rarrabewa tsakanin sura da mai da Fatiha amma shiru din baya da yawa yakan yi shiru na uku idan ya kammala karatun sura kafin zuwa ga ruku'i wannan kuma yana yi ne don saboda mayar da numfashi kafin ya tafi ruku'i da haka shiru din da yake mai tsawo dai shine wanda yake bayan yayi kabbara kafin ya fara karatun Fatiha dan zai karanta du'a wal istiftahi wannan kuma raka'an farko kada yake yin sa amma akwai malaman da suke da fahimtar wato ainihin wajibcin karatun Fatiha akan kowa da kowa har ma mu to sai su samu kansu cikin matsalar lokacin da liman ke karatun bayyane kaga ayar qur'ani tana cewa wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to gashi kuma za a yaya za a yi kenan sai suka ba da fatawan idan liman ya karanta fatiha ya je wala dalin amin to sai yi shiru shiru din da zai dan mu su samu daman karanta fatiha da haka zai shiru mai tsawo gurgurda yadda zai ji sun gama karanta fatiha sannan sai ya ci gaba da karatun sura koma masu wannan fahimtar cikin malamai to na dade shekaru aru-aru aro akan wannan fatawar nake har yanzu a lokacin da bincike na ya kai ni sabanin wannan fatawar to shi yasa dan kar da aka abu rabuwa da shi lokaci gaza kuma yana da wahala shirudin da nake dan bambance tsakanin fatiha ne da sura amma ba shiru nake dan karanta fatiha ba dan wannan fatawar na riga na raba da ita tuntuni saboda bincike na ya nuna min kishiyar ta shine daidai duk da cewa ita ma fatawa ce da manyan malamai suke kanta shi shek bin ba su akan su suke maza bai imam ahmad bin hanbal kusan galibi duk akan su suke cewa kowa ya karanta fatiha hatta abu hurairah na ganin in dai liman na karatun fatiha ko da bai baka dama ka karanta ba yace matakar kai mamu ne ko kai ka dai ne indai kana karatu sallah sai ka karanta fati dan annabi ya la salata liman la ba ta fatiha kitab sai wani ya tambaya Abu Hurairah yace wani lokaci zan zama a bayan liman yaya zan yi sai ce ikra wa rabbi nafsika ko a zuci kai ka ga wannan fahimtar Abu Hurairah haka yake haka Imam Bukhari shi ma fahimtar sa kenan har yayi littafi guda jizo da kira a kalfal imam to amma wannan matsala ce wadda ke akwai tattaunawa da je ka dawo a ciki da kawo dalilai wanda yanzu ba lokacin sa bane ba kawai na ba ku tsarkin mas'ala ne na dan na waɗansu sun ce ya wajabta waɗansu sun ce bai wajabta ba kaga sai ka gani inda ba so in je saboda matsala tana da tsawo ku yi hakuri waɗansu sun ce ya wajabta dalilin su la salata lillahi ya fata sul kitab waɗansu sun ce baya zama wajibi illiman na karatun bayyane saboda annabi Allah ya ce wai za alquran da alqur'anu fastami'u lahu illiman na karatu kai an wajabta maka yin shiru eh. mafi kyau su fita daga wajen masallaci su saboda karhancin maimaita jami a dukkan masallacin da ke da limami ratibi wannan makaruhi ne eh ban ji ba a shi na ake bukatar sai a waje kamar yaya a wai sun dace makaruhi ne yanzu suka yi kuma yanzu sallar su makaruhi suka yi ba a cewa sallar ba ta ba amma sun aikata makaruhi su kwana da wannan masaniyar na'am ban gama binciken ba ban gama binciken ba kar ku dauka matsala ta ilimi kawai kamar shan ruwa ne a randa akwai lokacin da mutum zai bincike kan matsala sama da shekara goma yanzu kaga in ka tambaye ni kan hadisi in ta ko sirasa da mawai da fa'ina yanzu rubi nurillah yanzu na aiki bi ka dora farko ingancin hadisin dan ba za mu fara magana akan mai hadisin ke koyarwa ba sai mun tabbatar da me eh idan sun ce al arsh sun mankush tabbatar da gado sannan ka ce wani irin fanti za a yi amma baka da gado ka ce ai masa koren fanti ah, to ka gani baka zai karkashin hadisi sai ka tabbatar da ingancin sa kaga farko yaya ingancin hadisin yake na biyu menene fikihun hadisin kaga yaya ingancin hadisi yake wannan aiki ne mai zaman kansa shi kansa zai bukaci mako hudu wani lokacin ko sama da haka musamman a inda muke da karancin littattafai da karancin lokaci wanda duk ana bukatar littafi da lokaci wanda a irin yanayin da ake cikin zai da ilimi ya ci gaba ilimi yana bukatan kuɗi ma masu zaman kansu sai kana da kuɗi za ka yi ilimi saboda menene binciken da za ka yi na wata dinnan nan idan kana da kwamfuta sai ga ya zaman a yini daya ko a awa biyu ka gama saboda littafin hadisin nan bukari muslim abu dawud tirmidhi sai don an shigar da su a cikin sidi na kwamfuta tafasir da an shigar da su a kwamfuta in kana da ita danna za yi ka danna ka danna ka fitar da shi wannan ko da ke wannan duk iya kwamfutar ko in baka san ilimin wancan baka da mataki na ilimin to sai ka kasa abin amma in kana da shi sai ta kai ma zango mai yawa to amma yanzu kana cikin bincike assalamu alaikum an mutu a magauta assalamu alaikum za a yi suna a can assalamu alaikum wanda zai daura aure assalamu alaikum ga wani ya musulunta an kore shi daga gidan haya haka fa dukkan mai wa'azi ya gaji shiga ne ka san su idan kana malami a Najeriya ta arewa wato dukkan matsalar ta shafi addini kai za a kawo don wani ya musulunta ɗaliban ka wanda suke da gidaje na haya na su na kansu da komai sai su kawo shi musulunci aka maka kalla wannan ya musulunta ya rasa gidan haya ba kai ne malam ba kai za ka nemo masa <laughs> kai fa malamin kai ma kira gidan haya kake amma ba kace kaji ka ji ka gani ba game da addini haka mutanen mu ba ruwan su kawai wani yazo wallahi kar maka Allah yana sayin Qur'anin nan dan Madina ya san ba gidanka ake bugawa ba sayarwa ake a kasuwa amma tun da na addini ne shi ba zai ta ba sai dai kai ka bashi tunda kana so a yi addini to baki shi ne fahimtar mutanen to a irin wannan matsalolin na rayuwa je ka can fado can gurin can lacca can wa'azi can karatu can menene ina zaka samu lokacin bincike wani lokacin sai ka bata da mutane kafin ka samu lokacin kanka lokacin karatu ko bincike naka na kanka saboda kowa akwai lokacin da za a yi karatu a gama yanzu sai wani ya tashi soke kai masa nashi na shi kadai wannan duk da kai na ya ayyuhan nasu ne ware masa nashi ne shi kadai wani kuma ya zo shekaran jiya jiya bai zo ba da ya zo jiya da bai zo jiya ba sai aka gama yau a kasuwa sai aka ce kai ai jiya an ce kaza an ce kaza to ba ruwan shi kaga ya kamata ya adalci ko ya nemi kasa din ya saya ba zai rage ba sai kai masa nashi ne shi kadai a karatun jiya din nan an ce kaza an ce kaza malam wai yaya matsalan take kaga ne ya kamata ya nemi kasa ya samu kofi din kasa din nashi ya ji ko sau goma ne har ya rike ya kai matarsa a gida ita ma ta ji ya kai abokanansa a kasuwa kasa idan yan kasuwa suka rasa da sai kuma hayaniya da me ya danna su ji ya musu wazi duk ba zai wannan bayan sai ka masa karatun sa shi kadai to shi yasa don mai wazi a kasar Hausa don mai karantarwa dole sai ya sha wahala kuma sai ya yi hakuri za ka kai hakuri wannan hadisin har yanzu ba gama bincike kai ba ina nan kuma yana kai ba wai ba wai na manta bane ba eh, na eh haka ina ko alama baya nuna wani ko abin nan kura ta rashin inganci ba hukuncin da annabi ya bayar yake hukunta a kai ba a wace tafiya ce ka fahimta da kyau ya haddace hukuncin sun yi sallah kowa ya kalli kaza ya haddace hukuncin annabi ya ce da sallalon ku sun yi amma a wace tafiya ce ko dai masira ko kuma sariya hukuncin yana ratayewa ne da cewa masira kadai ko Sariya kadai ko yana tsayawa da dimuwa dimuwa a ko ina ko a garin da kake kai dimuwa hukuncin ya shafe ka ka fahimta da kyau ya ba da kwakwalwa ya ai kwakwalwa ce ba sa ya haka ya tabbatar cikin guda biyun nan aka faɗa masa ko wancan ko wancan ɗaya daga cikin biyu ai wannan cikin nuna amana ba na malaman hadisi yana da dama ya ce Sariya kawai tunda hukuncin baya ratewa da sariya hukunci na ratewa da dima kuma annabi ya nuna sallah ta yi yana da dama kuma yace masira kawai amma yace ɗayan biyun nan ne ya faru ko wancan ko wancan sai dai ya manta ko wanne ne amma ya manta hukunci bai manta hukunci ba wannan shine ainul adl kenan ko ainul insaf kenan na daga kai malam shi kenan sai mu hakuri yau sai gobe kuma eh da ai idan aka ce ka tsaya a tsakiyar mutane ba ta aka sai adadin dama da na hagu sun zo daidai wa daidai ba ba wanda ya ce maka a cikin musulunci me ya haƙuri aka sai Allah ya mu gobe da magariba wasu alaikum